بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya da fuskokinmu a wannan safiya ta litinin kuma safiya ta ashirin da shida ga watan rajab a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas kuma daidai da ashirin da hudu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya a karatu wannan littafi na muwatta wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya a laifi za mu tashi a darasi na ɗari da tara a kuma kundi na goma sha biyar kitabul qur'an a inda za mu tashi a babi na uku babi na uku shine babu ma ja'a fi tahzibil qur'an babu ma ja'a fi tahzibil qur'an shine babi na uku a cikin kundi na goma sha biyar kundi da yake magana kan littafin Allah subhanahu wa ta'ala a darasinmu na jiya mun karanta babi biyu kenan babi na farko babu amri bil ilimin liman massa quran babun umarni da yin alwala ga duk wanda zai dauki alqur'ani mai girma duk wanda zai dauki alqur'ani mai girma ya tabbatar yana da alwala kafin ya dauki alqur'ani mai girma mun kawo maganganun malamai da suke tabbatar da haka sosai da sosai cewar malamai da dama sun tafi akan cewar in har mutum zai dauki qur'ani to ya tabbata yana da alwala in bai da alwala sai yayi alwala kenan wannan dauka kenan amma idan karantawa ne sai malam ya kawo babi na biyu babu rukhsati babu rukhsati fi qira'ati alqur'ani ala ghairi wudu ya halatta mutum ya karanta alqur'ani da ka kenan hadda ya karanta qur'ani da ka ba tare da yana da alwala ba yayi tusa ba sai ya sake alwala ba ko yayi bayan gida ba sai yayi tsarki ba sai ya sake alwala ba duk wannan ya halatta mutum ya karanta alqur'ani ba tare da ya sake alwala muddin karantawa ne ba ɗauka ba saboda haka kamar da muka bayani sai a bambance tsakanin ɗauka da kuma karantawa a yau za mu tashi babi na uku babu ma ja fi tahzibul qur'an Baban da yazo zai magana kan abin da ya shafi karkasa alqur'ani mai girma karkasa alqur'ani mai girma shine tahzib asalin shi alhizbu ne majmu'a abin nan tsibi tsibi haka karkasawa kashi kashi kashi kashi kashi shine suka ce asalin harafin ha'un da ba'un da ba'un asalin harafin ha'un da zayun da ba'un yana ba da ma'anar abin da yake tararre ne haka har Allah ta'ala ya ce kullu hizbin bima ladaihim farihun idan aka ce tahzib shine sanya abu tsibi tsibi sanya abu tari tari kullum da ke ko abin da ake nufi sanya abu tari tari shine ka sanya alqur'ani ka kasafta alqur'ani kashi kaza za a karanta shi yau kashi kaza za a karanta shi gobe kashi kaza za a karanta shi jibi kashi n'o kenan kashi uku to kaga yanzu tunda ka sa shi kashi kashi yanzu ka me kenan ka karkasa alquran shine ma'ana babu ma ja fi tahzib qur'an babun da yazo zai magana kan abin da ya shafi karkasa alqur'ani zuwa gidaje da kake so ka dinga karantawa kwana ce da ke ko kaga in za ka karanta in kana in za ka karanta hiso uku a kwana uku in za a kasafta shi gida nawa gida uku in za a karance shi gida su kwana hudu za a kasa shi tsibi nawa hudu in kwana biyar ne biyar in kwana shida shida kuna ji da kyau ko to menene hukuncin haka ya zama na ka ce ka ɗora ma kanka za ka karanta alƙur'ani mai girma kai a karan kanka za ka zunga sauke alƙur'ani duk bayan kwana uku ko duk bayan kwana hudu ko da zaran ka ce duk bayan kwana biyar ko duk bayan kwana kaza ana nufin ka kasafta qur'ani ne zuwa gida gida gida gida kaza wannan waɗannan kwanaki na cika kana sauke qur'ani din sai ka sake dawa domin haka ake bukata ya zama a kullum kana saukewa kana dawa wa ma afdalul a'mal illa iftitahuhu min min alhamdi hatta almuflih wa natawassula inji imam shatibi rahmatullahi ta'ala alayhi wa afdalul a'mal babu wani aiki da yake karanta qur'ani babu shi wala amalun an jamin azabi yau malgada min zikiri mutanakhila babu wani zikiri da yake da zai tsirar da mutum ranar tashi alkiyama kamar karanta qur'ani riwar qalbi zikrullah fa fasku muqbila fala ta'udu rawda zakirina fatumhila wa akhir an al-asari masarat azbihi babu abin da yake qur'ani ومن شغل القرآن عنه لسانه ومن شغل القرآن عنه لسانه ينال خير أجر الذاكرين مكملة duk wanda alqur'ani ya shagaltar da harshensa duk wanda alƙur'ani ya shagaltar da harshensa me kenan duk wanda karatun ƙur'ani ya hana mashi wani zikiri in banda ƙur'ani kenan bai karanta komai yana alkhaira ajr zakiri na mukammala zai samu mafi yawan ladar da ake baiwa masu zikiri cikakke kuna ji da kyau ko don zai nuna maka tartibin imamu shatubi sosai yanzu ba mu fara kitabar Qur'an ba to a cikin kuma zai kawo maka fikirai. dan ka fahimci alqur'ani nau'i ne na zikiri kuma shine babban zikiri da ake domin shi alqur'ani kuma yadda muka magana jiya sifar Allah subhanahu wata'ala ne zancen Allah subhanahu wata'ala ne saboda haka ana buƙatar yawaita karatun Qur'ani ba wai karanta Qur'ani ba yawaita karatun Qur'ani kun fahimci magana ta da ke ko to shine ake maganar kar karkasafta shi babu ma a fi tahzib alquran babu da yazo zai magana abin da ya shafi karkasa alqurani ka kasafta shi gida kaza kana son ka sauke shi a duk kwana shida ka sauke duk kwana shida ka sauke yanzu ka kasafta shi gida nawa kenan gida shida wannan duk kwana bakwai ya sauke duk kwana bakwai ya sauke yanzu zai kasafta shi gida nawa kenan gida bakwai wannan duk kwana takwas wannan duk kwana tara wannan duk kwana goma shi sai yake a duk kwana goma ya sauke har zai kasafta shi gida goma kenan to wannan shine tahzib din kasafta shi kashi kashi haka ko duk kwana goma sha biyar zai sauki mafi yawancin kwana da ba a so mutum ya huce bai sauke ba shine kwana arba'in ba a so mutum ya wuce kwana arba'in bai sauke qur'ani ba malamai sun wallafa wannan a cikin littattafansu wani tun ramadana ko kuma abin da zai baka mamaki cikin ɗaliban ilimi قال رحمه الله باب ما جاء في تحذيب القرآن قال حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحسيني عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفته أو كأنه أدركه وأنا حديث إمام مسلم يا رويتوشي قال وحدثني عن مالك عبيد الله ابن يحيى الليثي عبيد الله ابن يحيى الليثي وندير وير موطا دغور يحيى ابن يحيى الليثي شي عبيد الله شيني يتي حدثني يحيى يحيى ابن يحيى الليثي يا كرنت دني عن مالك كراتين da يو daga wurin Malik ibn Anas shi Yahya ibn Yahya al-Laysi ya rasu 234 عن مالك daga malamin sa Malik ibn Anas ibn wanda ya rasu shekara ta 179 an Dawud bin Hussein daga Dawud dan Hussein wanda ya rasu shekara ta 135 shi Dawud dan Hussein malamai sun yi magana kan shi sosai malamai sun yi magana kan shi har ibn abi hatim yake cewa da ba din malik ya rawaito hadisin sa ba da ba a rawaito hadisin sa ba kenan abin da yasa aka rawaito hadisin sa shine me dan malik ya rawaito hadisin sa an al-a'raj daga al-a'raj Abdurrahman ibn Hurmuz al-a'raj wanda ya rasu shekara ta 117 an Abdurrahman daga Abdurrahman bin Abd dan Abd al-Qari wanda yake unguwar Qari saboda kada karanta an Abdurrahman an Abdul Qari Abdul Qari Abd dalin ɗin me yake kasara ce ne ko kasara daya eh kasarace ne ko yawa kun ga buna abd kenan tunda kasarace ne buna abd dan abd alqari wanda yake ƙari wanda yake ƙari sunan su kenan su kuma wani tsage ne daga cikin banu husaina shine ba wai abdul ƙari bawan ƙari ba a'a abdin bin abdin an abdurrahman bin abdin daga abdurrahman dan abdu ba a ce wannan abdu ba ba a ce abdullahi ko abdurrahman ko abdulaziz ba buna abd alƙari wanda yake ƙabilar ƙari kun gane ko yawwa ita kuma ƙabilar ƙari na ce mana wani tsage ne na ƙabilar cikin banu khuzaima shi abdurrahman ya rasu shekara ta 88 bayan hijira anna umar bin khattab lalle umar dan khattab wanda ya rasu aka kashe shi shekara ta 23 bayan hijira qal ya ce umar dan khattab ya ce man fatahu hizbuhu min al-layl duk wanda ka san shi na alqur'ani ya wuce mishi bai karanta da daddare ba shine hizbuhu man fatahu hizbuhu min al-layl duk wanda ka san shi da ya kasafta ma kansa zai dinga karantawa a kowace rana ko zai dinga karantawa a kowanne dare asa kuma a kowanne yake shi kullun sai ya karanta kowanne dare kafin ya kwanta bacci sai ya karanta izfi kaza kuna je da kyau ko to duk wanda wannan kasan da i na alqur'ani na zai karanta kullun da daddare sai ya bacci bai karanta ba shine man fatahu hizbuhu min al-layli duk wanda kasan shi na alqur'ani ya wuce masa bai samu ya karanta da daddare ba dama shi ya kasafta faqara'ahu sai ya kasab sai ya karanta wannan kasan nashi wannan izufin nasa in karanta in fasara da Hausa kenan ko shine ai izufi duk wanda izufinsa da ike karantawa da daddare ya wuce ma'ana bai samu ya karanta izufin ba faqara wa hina tazulu shams sai ya karanta lokacin daga lokacin da rana ta gushe daga sama ila salatu zuhur zuwa sallah azhar kafa a tare sallah azhar kenan fa innahu lam yafutuhu to shi mutumin wannan izfin bai wuce mishi ba ya riske shi au ka annahu adrakahu ko kuma ka ce a'a kamar ka ce ya riske shi ya zama au lishaki kenan ko eh, fa innahu lam yafutuhu au ka annahu adrakahu kamar ka shi wannan mutumin izfin nasu bai wuce mishi ba ko kuma ka ce a'a kamar ka ce ya riske shi ne au li shakki kenan kamar yadda ibn malik ya kawo a cikin alfiya yace khayyir abi qasim bi aw abhami washkuk wa idrabun aidan numi ma'ana ana yin amfani da au li takhayyir ka baiwa mutum zabi kace khus haza au haza dauki wannan ko dauki wannan kenan a cikin bin duk wanda ya dauka yayi kuna ji da ke ko a cikin bi duk wanda ya dauka yayi shi ne Allah ta'ala ya faɗa yake cewa ah, fafidiyatun min siyami aw sadaqatin aw nusuk fafidiyatun min siyami aw sadaqatin aw nusuk suka ce li ne haka ma kafara wannan haka yake a wannan an baiwa mutum zabi fa kafaratu it'amu asharati masakin min awsat ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum kafara ta rantsuwa shine ko ka ce da mutane goma ko ka tufatar da mutane goma au litakhayir an ba da zaɓi an ba mutum zaɓi ko i wannan ko i wannan shine fa man lam yajid fa siyam salafat ayyam wanda bai samu ɗayansu ba sai azumin kwana uku Kina aka fara rantsuwa ba azumin kwana uku ake farawa ba duk wanda ya fara azumin kwana uku yana da abin da zai ka fara azumin da yi ba rai ko a zai tambayi hukunci ne sai wanda bai samu damar ciyarwa ba ko bai samu damar tufatarwa ba sannan zai je ga azumi amma wannan da zara an jika fara rantsuwa sai mutane su ɗauka ai azumin kwana uku ne haka bane to haka kenan ana takhayyir zabi da au to haka ibn malik ya lissafo su yace washku ka kawo shakku ana bada labarin shakku da me da au shi sa yace fa innahu lam yafutuhu shi wanda ya rawaito hadisin yake cewa wannan izufin bai wuce mishi ba au koko kamar ka ce dai ka annahu atarakahu kamar shi ya riski izufin kenan duk mutumin da yake da izufi da yake karantawa ya tabbatar da kowanne dare zai karanta izufi biyar ko izufi goma kafin ya kwanta sai bacci ya kwashe shi kuna ji da ke ko sai bai samu ya karanta ba sai da safe in ya karanta yayi wannan arwayar uh, hadisin Umar ibn Khattab ta hanyar Dawud ibn Hussein kenan kuna jina da ko amma wasu malamai suka ce haka mutane da dama suka rawaito wannan hadisi din kuma akwai wahami a cikinsa abin da yake ya inganta ya fi zama ingantacce daga shi umar ibn khattab din shine man nama an hizbihi man nama an hizbihi duk wanda ya yi bacci bai karanta izbin da ya saba karantawa ba faqara'ahu ma baina salati al-fajr wa salati al-dhuhr sai ya karanta tsakanin sallah asuba zuwa sallah azhar kutiba lahu ka annama qara'ahu min al-layl za a rubuta mishi ladan shi kamar ya karanta shi da dare to kaga daga sallah asuba zuwa sallah azhar wurin akwai tazara sama daga gushewar rana zuwa ba faduwar rana ba zuwa sallah azhar daga gushewar rana zuwa sallah azhar saboda suka ce wacce riwayar zuwa ga Umar ibn Khattab din dai man nama an hizbi faqarahu ma bayna salatul fajr wa salatul zuhur tsakanin sallar asuba zuwa sallar azhar wannan riwayar tafi kenan dai a wannan hadisin yana tabbata mana da abubuwa kamar haka abu na farko kasafta qur'ani zuwa izu izu ka ce kai za ka karanta ma kullum za ka karanta izu ba. ya halatta saboda umar ibn khattab ya faɗa haka ya ce duk wanda ya yi bacci bai karanta izufin da ya saba karantawa ba duk wanda ya bacci bai karanta izufin da ya saba karantawa ba to sai da safe sai ya karanta shi daga sallar asuba zuwa sallar azhar duk wannan eh, sararin wannan tsakanin inda ya karanta to za a rubuta shi kamar ya karanta da daddare da kofofi na alkhairi da musulunci ya buɗe mutum kar mutum ya ga ce to ai gari ya waye wannan ya riga ya wuce kana da kai istidrak nashi kuma kafi idan aka ce izufinsa ya nuna zai karanta wani izufi ne yau zai karanta gobe قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كنت أنا ومحمد بن يحيى بن حبان جالسين فدعا محمد رجلا فقال أخبرني بالذي سمعت من أبيك فقال الرجل أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه فقال له كيف ترى في قراءة القرآن في سبع فقال زيد حسن ولأن أقرأه في نصف أو عشر أحب إلي وصلني لمذاك قال فإني أسألك قال زيد lakai atadabbarahu wa aqifa alai wa haddathani an malikin yace yahya ibn yahya al ya karanta dinni wannan daga malik ibn anas an yahya ibn sa'id daga malamin malik shine yahya dan sa'id wanda ya rasu shekara ta ɗari da 144 annahu qala shi yahya ɗan sa'id ya ce kuntu na kasance ni yahya dan sa'id ana ni wa muhammad bin yahya bin habban da muhammad dan yahya dan habban mutum ne kenan mutum biyu shi yahya bin sa'id ya rasu shekara ta 144 shi muhammad dan yahya dan habban ya rasu shekara ta 121 yace na kasance ni da ni yahya bin yahya ni yahya bin sa'id da muhammad ibn yahya ibn habban mun kasance jalisai ne a zaune mun kasance muna zaune fada muhammadun rajulan sai muhammad dan yahya dan habban ya kira wani mutum faqal sai ya ce da wannan mutumin akhbirni billazi sami'ta min abik bani labarin wani abu daga cikin abubuwan da ka ji wurin babanka karanta mun wani abu daga cikin abubuwan da ka karanta daga wurin mahaifinka faƙalar rajulu da zan fasara shi eh? sai wannan mutumin ya ce kenan arrajulu a nan mutumin na farko ne saboda me saboda na farko na kira ne na biyu ma'arifa dama idan na farko ya zama ma'arifa na biyu ya zama ma'arifa to shi a ah, na biyu ya zama na kira na farko na kira to shine na farkon ba shine na biyun ba na biyun ba shine na farkon ba amma yanzu na farko ya zama na kira na biyu ya zama ma'arifa to na biyu shine na farkon fada'a muhammadun rajulan sai muhammad ya kira wani mutum faqal sai ya ce da mutumin akhbirni billazi sami'ta min abik karanta min wani abu da ka karanta wurin mahaifinka faqala rajulu sai mutumin ya ce ko sai mutumin ya ce ita ce al-al'ahdiya al-al'ahdiya kenan sai mutumin ya ce a abi mahaifina ya bani labarin cewar annahu shi mahaifin nawa a ta zai da binin sabitin ya je wurin zai dan sabit ufa mahaifin shi ya je wurin zai dan sabit shi zai dan sabit yana cikin samari mahaddata ƙur'ani a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su mahaddasa qur'ani a gaban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kamar yadda ibnu shamsuddin zahabi ya kawo bayanin su a cikin ma'rifatul qurra'il kibar ma'rifatu qurra'il kibar tabaqat tabaqatul qurra fi tabaqatul qurra da ya kawo ya kawo tabaqat na mahaddata qur'ani a cikin sahabbai su a cikin sahabbai matsayin tsoron hadda ƙur'ani matsayi biyu ne wannan ji da kyau akwai sahabban da suka haddace qur'ani a gaban ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam tun kafin ya rasu waɗannan su ne tabaka ta farko akwai waɗanda suka fara haddace qur'ani a gaban ma'aiki amma ba su kammala ba sai gaban yan uwansu sahabbai wannan su ne tabaka ta biyu ina fatan mun gane wannan da kyau ko to shi zaid bin sabitin yana cikin samari ɗaya kenan waɗanda suka kammala haddace qur'ani a gaban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi Sallama. ba ya yi cikon haddashi ba ne gaban wani sahabi kuma gashi matashi nau kenan biyu da sayin na abubakar aka yanke matsaya akan a haɗa ƙwar'ani a hukumance a haɗa ƙur'ani a tattaro ƙur'ani gaba ɗaya a rubuta shi ya zama na ga kundi na alƙur'ani gaba ɗayan shi a ajiyi da umar ibn al-khattab ya kawo wannan shawarar ai zai ibn sabit ɗin nan aka sa suka ce mun ganka matashi ne kana da jini a jika kana da ƙwarin hadda kana da natsuwa kana da kaza kana kowa ya shaide ka cikin al'umma jagoranci kwamitin shi aka sa shi ya haddace shi aka sa shi ya rubutu da zamanin sai na Uthman yayi sai kuma ake so a aika Qur'anin zuwa birane saboda da aka rubuta wannan Qur'anin yana nan a Madina ƙur'anin da abubakar ya sa a rubuta yana nan a madina to sai kuma aka buƙaci a aika ƙur'ani zuwa birane zuwa waɗansu garuruwa kama a aika zuwa makka a aika zuwa kufa a aika zuwa basara to sai aka kira shi zai dan aka sake haɗa wani kwamiti cewar jagoranci kwafar wancan ƙur'anin da kuka rubuta a kwafe shi zuwa kwafi kaza domin a aika zuwa wasu birane zaka zaid bin sabit din nan mahaddacin qur'ani ne na yankan shakku masanin qur'ani ne kuma a cikin sahabbai baki da yana cikin samari da suka san suka lakanci qur'ani yana cikin marubuta wahayi idan wahayi ya sauka shi zai bin sabit ɗin nan yana cikin waɗanda suke rubuta shi kuma masanin gado ne afaradukum zaidun wa biya. Ba kawo na aula bi lafiya ma ba ma na hahu a shafi. yawa shi tana insha Allah ta'ala al'ansari mutumin madina ne ya rasu shekara ta hamsin da biyar bayan hijira duk da wasu ce hamsin da biyar suka ce eh, hamsin eh, arba'in da biyar eh, shekara arba'in da biyar wasu ce kuma hamsin da biyar faƙala lahu da ya je wurin zaid bin sabit sai ya tambayi bin zaid bin sabitin faƙala lahu sai ya ce da zaid bin sabitin kaifa tara fi qira'atul qur'ani fi saba' ya ka zai yiwuwar karanta ƙur'ani a kwana bakwai a ce mutum ya sauke ƙur'ani a kwana bakwai ya kake ganin haka faƙala zaid sai zai bin sabitin ya ce hassan hakan ya yi a ce mutum dai a duk kwana bakwai ya sauke a duk kwana bakwai ya sauke kaga yanzu an kasarta ƙur'anin zuwa gida nau kenan shine babu tahzib babu ma ja fi tahzibil qur'an karkasa ƙur'ani ɗin zuwa izu izu karkasa qur'anin zuwa izu izu kaga yanzu za yanzu an karanta yi zuwa izu bakwai kenan wanda zai karanta a kwana bakwai ya karanta yi zuwa nau kenan izu bakwai ma'ana izu bakwai majmu'a bakwai kashi bakwai kenan wannan kashin ya karanta yau wannan kashin rana ta biyu wannan kashi rana ta uku wannan rana ta hudu wannan rana ta biyar wannan rana ta shida wannan rana ta bakwai ya sauki dama shine ma'ana izu din kashi kashi da aka rubuta shi izu 60 kashe nawa kenan kashe 60 kenan ko kashe 70 ne fa zaidun sai zaidun ya ce hassan ya yi wali an aqarahu fi nisfi amma ni in karanta qur'ani a rabin wata kwana nawa kenan 15 biyar au ashirin ko in karanta a kwana goma a habba ilayya ya fi min kwanciyar hankali wasalni lima za tambaye ni mana saboda mai haka saboda mai nace haka eh tambaye ni saboda mai nace haka nace yaya kwana sha biyar ko kwana goma qal sai ya ce fa inni as'aluka to ina tambaye ka ina tambaye ka kaga da yake shi ɗalibi ne mai tambayar sai bai yi tambayar ba sai malami ya buɗe mai ƙofa tambayi saboda mai mana faƙalar zaid sai zai da ya ce lakai a tadabbarhu domin in dinga tadabbarin ƙur'ani ina nazarin ƙur'ani na bibitar ma'anonin shi kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatazakkara ulul alba saboda in dinga tadabburin shi ina bin ma'anonin daki daki daki daki in karanta lafuzan kuma in fahimci su daki daki to wannan ina karanta a rabin wata kwana goma sha biyar kaga yanzu ya kasafta ƙur'anin zuwa gida nawa kenan zuwa gida sha biyar ko kwana goma yanzu ya kasafta shi zuwa kwana goma kenan a za kwana goma kullum zai izu shida kenan to yana ganin kullum in ya karanta izu shida to zai karanta lafuzan ɗaya kenan kuma zai fahimci ma'anonin daki daki wa aqifa alaihi in tsaya kan kalmomin ina fahimtar su ina tadabburin su wannan haka yake a ruwayar yahya ibn yahya al-laifi kan muwaffa amma a ruwayar muhammad ibn wahab al-misri kenan ko abdullah ibn wahab al-misri da ruwayar yahya ibn bukair da kuma ruwayar abdurrahman ibn qasim li'an aqra'ahu fi 20 aw nisf shahrin ahabbu ilay a ruwayar yahya abin nan a ruwayar malik muwaffa wacce ba ruwayar yahya ba ai mun karanta ruwayoyin ku a ruwayar abdurrahman ibn qasim cewa li'an a an a hufi shirin in karanta qur'ani a kwana ashirin. a ruwa ya hayafa kwana goma kullum da ke ko kwana goma ko sha biyar zai ce a an a hufi shirin in karanta shi a kwana ashirin a wani su shaharin ko kwana sha biyar a habbu ilayya shi fi mu kun ga yanzu anan akwai fa'idoji da mu fahimta fa'ida ta farko dai tabbatuwar kasafta ƙur'ani zuwa kashi kashi kashi kashi wannan ya tabbata tun zamanin sahabbai zinda hadisin nan da makaranta na biyu zai rubin sabitin ne fada, sahabi ne hadisin farko da makaranta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam abin nan Umar ibn Khattab ne ya fada sahabi ne kaga cewar a kasafta Qur'ani zuwa izu izu izu kaza tabbatacce ne ina fata mun fahimci wannan da kyau hakan nan ma ya zo daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala wa sallama uh, uh, kasarta qur'ani ɗin zuwa izu izu ɗin. daga ciki akwai hadisin Abdullahi bin Amur bin As Allah ta'ala ya da shi yace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mai Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ban labarin cewa alam uku bar annaka tasumu dahar ashe ba a ce min kana azumi kullum ba wa taqra'u al-qur'ana kulla layla kana sauke ƙur'ani a kowanne dare nau kenan biyu fa bala ya nabi Allah nace eh haka ne ya annabin Allah walam urid bi zalika illa alkhair ban nufaci haka ba kuma sai alkhairi qal sai annabi yace da hi fa sum soma daud kai azumin annabi daud wa kana a'bada nas shi yafi kowa iya ibada ta azumi azumi yau ya huta gobe ya azumi ya huta gobe maimakon wanda kake yi kullum wa qara'il qur'ana fi kulli shahr ka karanta qur'ani a kowanne wata so daya maimakon kullum da yake yi qal sai na ce qultu ya nabi Allah na ce ya annabi Allah inni utiqu afdala min zalik idan iya yin sama da haka qal sai ce faqarahu fi kulli 20 ka karanta qur'ani a kowace kwana 20 a kowaɗanne kwanaki ashirin kaga kwana talatin sai aka dawo ashirin ƙal sai ya ce ƙultu ya nabi Allah sai na ce ya annabin Allah a tuku afu afdala min zalik zan iya sama da haka ƙal sai ya ce faqara fi kulli saba'in. ka sauke shi a kowace kwana bakwai a kowaɗanne kwanaki bakwai la tasir ala zalik kar ka ƙara haka yi a kwana shida kar ka yi a kwana shida qal yace fashadattu sai na tsananta fashuddida alai sai ku aka tsananta min dan ya dauka wajibi ne annabi sallama ya bashi umarni din wa qala li sai yace da ni innaka la tadri baka sani ba la'allaka yatulu bika umar ka samu tsawon kwanaki kuma ka dora wannan a babun wajibi kaga sai ka shekaru sai su zo kuma babu karfin abin nan قال فصرت الى الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم sai kuma kai da annabi sallallahu ya fada kwanaki sun sun yawa falamma kabirtu wajitu anni kuntu kabirtu rukhsatan nabi sallallahu alaihi lokacin da na girma na yi fatan ina ma na karɓi wancan sauki da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi muslim ya rawaito shi kun ga ana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya kasafta qur'ani kashi na farko kwana 30 kashi na biyu kwana 20 kashi na uku kwana 7 kwana ji da ke ko sai a wata ruwaya ta turmuzi wannan ba mace ruwayar ba bace a wata ruwaya ta turmuzi sai ce ya rasulallah fi kam aqra alquran a kwanaki fi kam aqra alquran a kwanaki nawa zan sauke qur'ani qala sai ce ihtimhu fi shahr ka sauke shi a wata guda fa qultu inni utiku afdala min zalik qala ihtimu fi 20 kaga da mun yi wace kenan ko wata guda kwana 20 فقلت إني أطيق أفضل من ذلك قال اختموا في خمسة عشر بون فليش أرواي مسلم با وأنا قوم شاد يعني. قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال اختموا في في عشرين هذا با فديش أرواي مسلم وأنا قوم قال قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال اختموا في خمس في خمس تشوكم معك شيء سبعين كل رد شوكو qultu inni udiku afdal min zalik qala fama rakhasa li bai mun kasa da haka ba kuma to haka yanzu a wannan ruwaya turmuzi akwai kwana daga sama ne kwana talatin kwana ashirin kwana sha kwana goma kwana biyar muka haɗa da ruwayar muslim kwana bakwai kullum da ke ku saboda ashirin ta mai mito a ruwayar turmuzi saboda haka yanzu kenan akwai kwana talatin kwana ashirin kwana sha biyar kwana goma kwana bakwai kwana biyar kashi shida kenan kaga yanzu an kasafta shi wannan gida-gida ko dai ka sauke ƙur'ani a wata guda ko ka sauke ƙur'ani a kwana ashirin ko ka sauke ƙur'ani a kwana to za ka kwana sha biyar yanzu ka kasafta shi zuwa kwanaki kashi sha biyar kenan kowace rana akwai kashin da za ka karanta in wata guda ne ka kasafta shi zuwa kwana talatin kowace rana akwai abinda za ka karanta wa fi ruwayatin okwara wali abidawa kawal inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam a marahu an yi karar ƙorani fi arba'in shi ne kwanaki mafi tsawo na karanta ƙorani ba a so mutum ya wuce kwana arba'in bai sauke ƙorani ba malamai sun karhanta su kurtubi da waye suka ce ai kwana arba'in waɗannan na, na, waɗanda ba ɗalibai ba ne irin ma'aikatan gwamnati manoma dan kasuwa yana dubai gobe yana lagos dai yana da uziri shi dai alhamdulillah yana kokarin kwatanta ibada amma shi ba ɗalibi bane balle a ce malami to kada wuce kwanan arba'in su ake magana ah, karatun kenan ai karatun kenan ai karatun kenan ai وفي رواية أخرى أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كم يقرأ القرآن أو كان كينو ذا صدق القرآن قال في أربعين يتو كان kwanaki أربعين ba a samu wata ruwaya sama da kwana arba'in ba Sun قال shahar sun ثم قال sun عشرين ثم قال في خمسة sun ثم قال في kun ga yanzu a nan a wannan ruwaya mun samu ƙarin arba'in ne kaga akwai arba'in talatin ishirin sha biyar goma bakwai biyar kuna jina da kyau ko wani hadisin hadisin turmuzi da abu a cikin sahabbai cikin sahabbai da hadisin abdullahi bin umar bin al-as abdullahi bin amr bin al-as hadisin abdullahi bin amr ibn al-as kenan da sauran ruwayoyin da suke karkashin sa sai hadisi na biyu sai hadisin aus bin hudhaifa yake cewa mun zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin tawaga ta saqif cikin tawaga ta saqif haka tawaga tawaga suke zuwa wurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ga idza ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan kenan tawaga tawaga suke zuwa wurin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace sun zo wurin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da suka zo wurin shi annabi sallallahu ya kasance yana zuwa yana musu wa'azi yana zuwa yana musu nasiha yana zuwa yana tattauna da su kullun da daddare in ya zo a tsaye yake zama yake tsayawa sai dinga ba su labari da kaza da kaza da kaza irin wahalar da ƙwarashawa suka bashi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace lokacin da ya zo madina sai ya zama na kuma abin ya yi sauki da ya hijira daga makka ya dawo madina abin ya zo sauki sai zama na yaƙi aka buɗe wuta wata rana mu zaftare su wata rana kuma su wafce mu dan haka yaƙi yake ai ai hausa ta fito ko Eh? wata rana su tattare mu wata rana su yanke mu wata rana mu yanke su wata rana mu nasara a kansu wata rana su dan eh ta dan fito yanzu go to yake cewa wata rana sai rasulama yayi jinkiri bai zo ba sai ya dan jinkirta bai zo kamar yadda ya saba zuwa musu ba sai muka ce laƙar ta a na laila ya rasu Allah wannan daren kayan yi jinkiri kaga suna ta jiran ya zo ya zo karfe kaza sai bai zo ba faƙal sai ce innahu a alayya juz'i min alquran wani kaso na na qur'ani da nake karantawa shine ya gitta min wani abu ya tare ni ban karanta shi ba juz'i min alquran wani kaso da nake karantawa shi ya gitta wani abu ya gita min ban karanta ba shi yasa na tsaya sai da na karanta shi sannan na so nan nake shi sako ga duk sauran na karanta mana shi da Hausa amma da na zo nan sai na karanta shi da Larabci Annabi sallallahu yana da juz'i da yake karantawa kullum na Qur'ani ta. aha yabo fakarihtu an ajiya hatta utimma sai na ji tsoron ban so ba in zo wurinku ba tare da na cika shi ba yasa na tsaya sai da na cika wannan juzu'in na kammala wannan karatun da nake kullun sannan na zo ashe kenan cewar ka raba ƙur'ani kullum akwai abin da kake karanta yana da asali a sunna kuna ji yana da asali a sunna annabi sallama yayi abubakar umar ya tabbatar zai bin sabit gashi nan ana ta yi gaba daya qala aus sai aus ya ce wasu altu ashabar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai da tambaye sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaifa tuhazzibuna alquran kaifa tuhazzibuna alquran ya kuke raba qur'ani izfi izfi kun ga da lafazin tuhazzibun qalu suka ce salas kashi uku eh ashirin ashirin a yau kenan ashirin ashirin a yau amma a zamaninsu babu izu babu aya babu sura ce suratu kaza kaɗai a ƙur'ani ɗin babu alamar izu babu alamar rubu babu alamar nisfu ayar ma babu alamar balle kai yanzu an riga ma an sa maka number one number two number three sai dai a ce a sura tana da aya kaza kawai a manya za ka gano ayoyin sai dai su ɗin saboda da aka tashi rubutun an rubuta ne la'adari kafin mu gama wannan karatun za mu ɗauko allo mu rubuta mana da rubutun yake a cikin zamanin sahabbai Allah shi ya sari salas kashi uku wa hamsun kashi biyar wa saba'un shida wa tis'un wa ihda ashara wa salasa ashara wa hizbul mufassali wahda kwana ji da kyau ana kasafta shi kashi uku mana duk kwana uku za a sauke ko duk kwana biyar za a sauke ko duk kwana bakwai za a sauke ko duk kwana tara a sauke ko kuma a sauke a duk kwana goma sha ɗaya ko a sauke a duk kwana goma sha uku yanzu idan za a sauke ne a duk kwana uku kuka ce ashirin ashirin kenan ko yanzu mun sami lissafin kwana uku wanda yake da ba mu sami lissafin kwana uku ba da shafin kwana biyar ya tsaya kullum da ke ko yanzu mun samu tara wanda yake da babu tara mun samu sha ɗaya da ba sha ɗaya mun samu sha uku da ba sha uku to daga uh, suwarul mufassal daga suratul shura abin da ya kasa juzuyi ɗaya ne wasu ka ce a daga daga ahqaf karshen jasiya daga ahqaf zuwa kasa juzuyi ɗaya ne izfi ɗaya ne ma'ana izfi ɗaya shine kaso ɗaya kaso ɗaya to yanzu anan ya nuna mana za a kasafta qur'ani kana dama kasafta qur'ani kashi nawa kenan eh goma kenan akwai arba'in ɗaya kenan akwai arba'in sai talatin sai ashirin sai sha biyar sai sha uku mun samu a ba sha hudu ai daga lissafi muka sauko arba'in ɗaya kenan talatin biyu kenan ashirin uku kenan sha biyar hudu kenan sha uku biyar kenan sha ɗaya shida goma goma bakwai tara takwas bakwai eh, tara biyar goma kenan uku mun samu kasarta ƙwar'ani zuwa sha ɗaya mun samu kaso kasan shi kaso goma sha ɗaya ka samu ka sauke qur'ani a kwana uku ka samu ka sauke qur'ani a kwana biyar ka samu ka sauke qur'ani kwana bakwai kenan ka samu tunda an ce uku ya nuna ka samu ka yi a hudu kenan duk da ba faɗi hudu ba ka samu ka yi a biyar ka samu ka yi a shirin duk da ba faɗe ta ba ka samu ka yi a takwas duk da ba a faɗe ta ba ka sani ka samu ka yi ta a sha biyu duk da ba a faɗe ta ba saboda me saboda an faɗi goma yi yawwa kullu ka samu ka yi a kwana biyu muna gaban karatu ne muna gaban karatu ko ba a faɗe ta ba kuna jina da kyau ku dubai da muka ɗauko lissafin tiriyan tiriya muka karanto shi to kaga kaga fiqhun maliki nan da yace babu ma za fi tahzibul qur'an sai ya kawo bayanai din wannan littafi ne su da guda sunan shi tahzibul qur'an littafi ne da guda sunan shi tahzibul qur'an na dr abdulaziz bin ali alharbi farfesa ne a tsangayar qira'at da ilmin tafsiri a jami'at umar qura ya wallafa wannan littafi tahzibul qur'an yadda aka kasabta qur'ani izifi izifi izifi izifi to shine kuka ga ya karanto mana waɗannan yadda aka ya hada hadisan da suke maganar tahzib din Dr. Abdulaziz ibn ali al-harbi wannan littafin shi akan ulumul qur'an suna da ƙarfi sosai yana da qawaid tarjih inda mufassirin juz'i biyu littafin shi yana da kyawun gaske sosai da sosai magana ta sauke ƙur'ani a ƙasa da kwanaki uku kuna ji da ke ko ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ce, la yafqahu man qara al-qur'ana fi aqalla min salas ba zai fahimci qur'ani yadda ya kamata ba ba zai fahimci qur'ani ba duk wanda ya karanta qur'ani a ƙasa da kwana uku ba zai fahimci shi ba zai dai karanta shi ne amma ba zai fahimci shi ba kuma daga cikin manufofin alqur'ani shine a karanta a fahimta a karanta a fahimta yana da cikin manya-manya manufofinsa kenan shine kitabun anzalnahu kitabun anzalnahu ilaika mubarakun ya dabbaru ayati wa ta zakara ulul al'alfa ina fata mun wannan da kyau to sai dai abin da aka ruwaito kuma bayan wancan hadisin na wasu salamin da ya faɗa da Abu dauda ya ruwaito shi hadisin eh, Abu dauda da Tirmidhi da Ahmad su suka rawaito hadisin cewar ba zai fahimci qur'ani ba duk wanda ya karanta shi a ƙasa da kwana uku sai kuma gashi an rawaito daga sahabbai ba wai sahabi ɗaya ko biyu ba suna saki qur'ani a dare ɗaya Uthman ibn Affan yana saki Qur'ani a raka'a guda. Uthman ibn Affan yana saki Qur'ani a raka'a guda. A wutiri. Eh? gashi wallahi magana shi haka take gashi kuma dan aljanna shi yana da tabbas aljanna kai kuma yanzu nema kake yi Allah nema muke Allah ya sanya mu ciki Allah ya sanya mu ciki shi wannan malamin yake cewa shi wannan malamin yake cewa wa mimman kana yaktumu kulla lailatin sabitul bunani daga cikin wanda yake sauke qur'ani a kowanne dare akwai sabitul bunani akwai yahya ibn sa'id al-qattan mm, tabi'i yahya ibn qattan yahya ibn sa'id al-qattan cikin shaykh malik wanda ya ruwaito wannan kusa wanda ya ruwaito wannan hadisin kenan ko wannan yahya na sa'id ibn qais al-ausari وقد كان في wa وغيرهم man يختم في ركعة an samu daga cikin sahabbai da tabi'ai ma'ana sahabbai da waɗanda ba su ba wanda yake sauke qur'ani a raka'a guda ka Uthman ibn Affan kamar Uthman ibn Affan wa Tamim dari da Tamim ibn Aus dari raka'a guda sauka guda wa Sa'id ibn Jubair da Sa'id ibn Jubair cikin tabi'ai kenan almajirin ibn Abbas Uh-huh. Eh? to dama ai kumin laila illa qalila dama jari yake bukata ai dama kuma mun maimaita lokacin da muke salatu qiyamul layl ai cewar tsayuwa ita aka fi bukata a a sallah tsayuwa ita aka fi bukata tafi yawa to da tsayuwa ta yi ta rage ne isa usman bin umar ibn khattab ya dawo da adadin rakoyin su zama 23 domin ya cike gurbin tsayuwa amma zamanin sahabbai duk tsayuwa suke yi tsayuwa fi yawa akan adadin rako'i in eh, suna tafi kasuwa da rana ai suna nema ne na biyan bukatar rayuwa duk wanda ya dauki bukatar su shine biya bukatar rayuwarsa shine neman arzikinsa duniya za ta zo mai da sauki amma duk wanda ya ɗauka abokin shi ya rushe wancan sashin na gida ya yi wani shi ma zai yi duk wanda ya ɗibi kaza ya ɗibi kaza to shi nan ya fantsama duniya za ta dinga cewa ƙara ni in ji ba wuce wani ya ɗebo ta da yawa ta ce ƙara na fi haka in ya rage ta ce ya rage ni ban kai haka ba daman shi ne in dai mutum zai ɗauki duniya akan larurar rayuwa zai nemo abin da zai biya buƙatar sa wallahi za ka gan shi baya cikin wani hayaniya da ake ta yi dala ta karu dala ta so kai baya cikin wani mu dawo karatunmu an samu daga cikin sahabbai wanda suke soke qur'ani a kowane dare an samu cikin sahabbai wanda suke abin da cikin tabi'ai masu sauke qur'ani kowane dare an samu masu saukewa a kowane dare so biyu a kowane dare so biyu kamar sa'id ibn jubair kamar sa'id ibn musayyib kamar aqa ibn sa'ib kamar aswad ibn yazid a shahar ramadana kadai kowane dare sauka biyu ne da haka ramadana sauka goma sha biyar ramadana sauka sha biyar eh. a ramadana sauka sha biyar suke yi domin kowane kwana biyu sauka daya kwana biyu sauka daya kwana biyu sauka daya kawo kwana talatin sauka sha biyar kenan haka suke qur'ani kenan ai shi daman karanta shi ake yi watar daduhu yazdadu fi jammula ai yawan maimaita shi shine ta ai duk tajwidin da za a biya maka inda baka yawan karanta ƙur'ani, kawai da zaka yi ta biya ta ne amma ai buƙatar shine ke ta yawan maimaita shi ke ta yawan maimaita qur'ani sai harshen ka ya tsaya harshen ka ya saba kaza kaza kaza kaza kaza to yanzu menene amsa kenan me ce amsa gashi annabi sallama ya ce ba a yi ƙasa da kwana uku ga sahabbai da tabi'ai sun soke a kowanne dare eh? ina fatan kuma ya ci magana ta da kyau yanzu mai ce ce amsar kuna jina da kyau ko ya ce shi ne guda uku amsa ta farko shi ne suna aiki ne da dalilai da suka kwadaita a karanta ƙur'ani abin na inna ne ya na kitab Allahi wa ne karanta littafin Allah ba a ƙayyade kwana kaza kwana kaza ba ko ana allaili suna karanta uh, abin nan uh, eh ya tulu na ayatul lahi ko ana alayli eh haka yake ko ba addu'a fa akwai lafazin ayat suratu al-imran ya take uh, laysu sawa'a min ahli kitabi ummatan qamat yatluna eh yatluna yatluna ayatul lahi ana alayli wa yasjudun suna karanta ayoyin Allah ana alayli dukkan dare wa suna sujada so ba fadi kaso nawa ba ne so a da ba a ƙayyade ba kawai sai suka tafi akan kullum za su iya saukewa ah, dalili na nauke na na ɗaya amsa ta ɗaya kenan eh eh amma gamamin dalilai da suka kudaita a karanta ƙur'ani ba tare da dalilan sun ƙayyade zuwa kwana kaza ba sai na biyu cewa waɗannan hadisan bai kai wannan hadisin bai kai musu ba cewar mallam eh, la yafqahu man qara alquran hadisin bai kai gare su ba kenan da sun kai da ya kai gare su da ba su yi haka ba wai amsa ake bayarwa ka'ida ita ce ta ilimi a kullum ba a cewa ne a saba manzo Allah sallallahu alaihi muddin yana da shifofin da kasan ba zai saba mashi ba in dan bid'a ne man ya saba saba manzo Allah sallallahu alaihi eh man ya saba saboda ka shi ba za ka shi uzuri ba man shi ya saba shi sa bid'a ce mai katutu to amma in ba dan bid'a bane ku lura da kyau to ba za ka ci ya saba ba mafita ake bayarwa me yasa ina fatan kuna jina da ke ko sai dalili na uku ihtimali na uku ihtimali na farko abin da yasa suke sauke qur'ani a kowace rana saboda dalilai sun nuna a karanta qur'ani ai ta karanta qur'ani wa mashagal qur'anu anhu lisanahu yana khair azir zakirina mukammala kuma kar manta wani fashi abin kenan da yake karanta qur'ani shi abin in ta ce za ka tattu shi yanzu baka bashi wani aikin ba in ya sauke dama akwai lokaci kaza zuwa kaza zai karanta da ka lokaci kuma yana da takara da zai bude qur'ani ya karanta sai abin na uku suka ce babbar makasudin karanta qur'ani kada karanta qur'ani kasa da kwana uku shine domin a yi tadabburin ayoyin abu kalmomin su da ma'anonin su daki daki to idan wannan ba zai yiwu ba kullure sai a cike gurbin shi da yawan karantawa shine wa huwa mura'atu ajri tilawa lura da abin nan lada na karanta qur'ani wa tahsilul hasanat al kaseera da samar da kyawawan ayyuka masu yawa walau fatahum tadabburu ko da tadabburin ya wuce ba a samu tadabburi ba sai a cike gurbin shi da yawaita karanta ayoyi din kamar yadda abinda ake bukata a sallar tarawih ne tsayuwar dare isa aka ce annabi nan bai kara akan kaza akan kaza akan kaza ba wanda yake masu samu dalilai da ya kakkara mun karanta da ku a kitabu salatul qiyam ramadan kullu wanda ke ku amma dai umar uh, ibn khattab abin da yasa ya kara akan 11 ko 13 saboda saboda gajiyawa dadewa da ake yi ana sallar yana gajiyar da wasu sai aka rage tsayuwa sai aka kara adadin rako'i ina fata mun fahimci wannan da kyau kenan wannan saboda tadabburin tadabburin ya dan ragu sai a cike gurbin tadabburin da ni da yawan karanta ayoyi to yanzu idan zaka karanta qur'ani kullun ka karanta shi so daya daman juzu'i ɗaya kenan kamar da qur'anin juzu'i ɗaya kullun saukewa wataƙila ka yi talatin da safe ka yi talatin da daddare kun shiru to ko ka yi so biyu yau talatin gobe talatin ta idan za ka yau talatin gobe talatin za ka raba ƙur'ani gida biyu ta wanda ɓangare za ka raba shi ta ɓangaren harufansa ko ta ɓangaren ayoyinsa ko ta ɓangaren surorinsa ya za ka raba shi biyu ya zama nan rabi nan rabi ta wanda ɓangare za ka ɗauka wani lissafin lissafin harufa ko lissafin kalmomi ko lissafin ayoyi ko lissafin surori a wanne za ka ɗauka ai eh? za ka raba shi gida biyu ne in ka raba shi gida biyu ta ɓangaren surori ta ɓangaren harufa suka ce tafaɗin Allah ta'ala da ƙarji ita sha'an nukura wannan nuna ɗin ita ce rabin farko kafin ra'un shine rabi na biyu ko kuma suka ce nunin kafin shine rabi na farko ra'un da alif shine rabi na biyu nukura yanzu ka yi rabin ƙwar'ani har ka shiga rabi na biyu da harfa biyu kun lura da ke ko kuma suka ce a'a fa'un ce ta faɗin Allah ta'ala wal ya talaqqaf ka kai yi rabin qur'ani ta bangaren harufa kenan yanzu wala yushiran nabikum ahada ka shigo tsagi na biyu kenan wasu kuma suka ce a'a nunin ce ta faɗin Allah ta'ala wa ammal ghulam abin nan wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini nuna din nan kai rabin farko ya ka shiga rabi ma'ana ya ci mai ni ka shiga rabi na biyu sai zama na kun lura duka duk waɗannan abubuwan sun faru ne a cikin suratul kafi duk sun faru ne a cikin suratul kafi kun lura da ke ko kuma ai malaman ba sabani ne kenan aka samu to ai ya zo da sauki yanzu a ce a ji a lissafa surun harfin qur'ani gaba ɗaya nan sabani ne kake ganin za ka ko kai garan kanka haka ce kowace sauka sai ka ga ka samu bambanci cikin kwana biyar suka yi wannan da hajjaj bin yusuf ya sa a raba qur'ani ko aran mun bi ku kasafta qur'ani kaza kaza kaza ba suka ce a basu kwana kaɗan kwana biyar suka fito da ajza din qur'ani amma in zaka raba qur'ani gida biyu ne ta bangaren kalma ba harafi ba ta bangaren kalma suka ce fadan Allah fadan Allah ta'ala da yace yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wannan dalin shine rabin farko Wala hum maqami min hadid ka shiga tsaji na biyu ta bangaren kalma kalma kenan ba ta bangaren harafi harafi ba in ko za ka raba qur'ani ne ta bangare biyu ta bangaren adadin ayoyi to dama yana da ayoyi dubu shida ne da ɗari biyu da talatin da shida a hafs dubu shida da ɗari biyu da talatin da shida ba wai dubu shida ɗari shida da sittin da shida ba na waye kenan ko wannan kuskure ne to suka ce in za ka raba shi ta ɓangaren ayoyi ka raba 6,236 gida biyu to fa alqa musa sahu fa idza hiya talqafu ma ya fi kuwun na surati shu'ara ka zo rabi kenan fa ulqiya saharatu sajidin ka shiga tsagi na biyu eh ayoyi bangaren ayoyi kenan in kuma za ka raba shi ta bangaren surori ne fa dama yana sura 114 kaga sai ka raba biyu nau kenan nawa kenan da hudu a raba biyu 67 da kun lura da ke ko sai suka ce to kana kammala suratul hadid ka kammala ka kammala rabi kenan kana kammala suratul hadid ka kammala rabi Za ka tashi mujadala rabi na biyu ta bangaren surori <laughs> eh an zo ke kenan ko wannan raba ƙura. eh wannan raba ƙwar'ani ke ta ɓangare gida biyu wanne wani ɓangare za ka ɗauka an za ka raba ƙwar'ani gida uku kaga nono kenan a karatun yau ashirin ashirin kenan ashirin ashirin tun da adaga an yi izfi ɗin sai ka izfi ashirin ashirin an za ka raba shi gida hudu sai ka sha biyar biyar kenan sha biyar biyar tun da an riga an sassa wurare to haka dai malamai suka zayyano su da fata Allah ta'ala ya amfana da mu sosai mu kiyaye sosai da sosai yana ga cikin abin da yasa muka muka yi daura din domin mu samu kitabul qur'ani ya shigo karatu mu kafin ramadana kun gane don mu samu kitabul qur'an ya shigo kafin ramadana saboda in aka caji aka caji aka caji kafin cajin ya fara salan cewa ramadan ya shigo kaga sai ka sake renew din caji kenan yawa to yanzu kowanne zai faɗa mini me sa na ƙur'ani kafin yau sannan daga yau kuma nawa ne hizifin shi na ƙur'ani yake karanta eh, mana kullum nawa yake karantawa ƙur'ani so nawa yake sauke ƙur'ani a kwanaki nawa yake sauke ƙur'ani shi a karan kansa kuna ji da kyau ko zan ba mu zuwa gobe tun ya goma da karatu kowa sai ya nazari sosai ya ga sai ya rubuto sunansa da lamba waya shi da adadin abin da yake rubuta yana zuwa ko sai ajiye ya wuce ina fata mun fahimci wannan da ke kwada fatan Allah ta'ala ya amfanar da mu suna da lambar waya shi da hizbinsa yana ma'ana hizbinsa so nawa yake yana Eh, so uku ne ko so biyar ko ma so nawa yake yi a ranar man a a kwanaki kan eh a a eh zama tambayar kenan da na yi. tambayar ai a da b ce a wanda kake yi da a b wanda za ka yi yanzu zai iya zama amsar ɗaya ce shi kake yi da kuma shi za ka ci gaba da yi yanzu duk zai iya yi wa haka amma dai mu san dai nawa kake ne don aiki da karatun shi ne kun fahimci magana ta amma ɗalibin ilimi sai dai cara ba kara ba hadda qur'ani idan ka dinga jin yana ta cara ai ba subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk